التكبير عن الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعافية ولا عدوان على الظالمين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan kai uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a yau idan ban manta ba muna tara ga watan jumada asaniya hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu wanda ya zo daidai da sha tara ga watan hudu miladiya dubu da sha uku cikin karatun wannan na wannan littafi mai albarka muktasar shama'ilin muhammadiyya na ashek muhammad na nasiruddin albani rahimahullah ta'ala wanda asalin littafi littafi ne na imam tirmidhi shek albani ya taƙaice shi wannan shi ne darasi na uku a cikin wannan littafi mai albarka satin da ya gabata mun karanta ko muna karanta wani dogon hadisi wanda imamu tirmidhi ya kashi a wurare daban-daban daban-daban a cikin wannan littafi amma shekul albani ya haɗa shi a waje ɗaya saboda ya ga duk sanadin ɗaya ne shi yasa za mu ji mun fita daga kan babi babin da muke yi babu ma a fi kalkin nabi sallallahu alaihi wa wasallam babin da yake mana bayanin halitta yadda halittar annabi sallallahu alaihi wasallama take amma za mu ji a cikin wannan dogon hadisi an faɗi abuwa da dama to ba haka imamu tirmidhi ya kawo shi a ƙarƙashin wannan bani ba kamar yadda shek albani ya faɗa za mu zo mu karanta bayanin shi a can gaba Ah, imamu tirmidhi ya karkata hadifin gida-gida ya kawo shi ko'ina a inda ya dace da sanadin shi shi kuma shan albani da ya za hadisi ne duk sanadin shi ɗaya sai ya haɗe shi a waje guda satin da ya gabata sun tsaya inda sai da ke cewa kala fasa an tuho an majalifihi yake sai na tambaye shi an majalisihi dangane da majalisin annabi sallallahu alaihi wa sallama yaya yake majalisin shi wurin da yake zama yake karantarwa menene shiriyarsa a wajen zaman shi فقال في قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر sai Ali bin Abi Talib yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance baya tashi la yaqumu baya tashi wala yajlisu baya zama illa ala zikri sai akan zikiri in zai zauna zai yi zikiri in zai tashi zai yi zikiri kuma kuma dama mun ce sanadin hadisin da'if ne amma yawanci an gwanda hadisin ya zo sun inganta a wasu hadisai daban Allah madaukakin sarki yana cewa الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم Allah ya yabi mu'minai ulul albab masu hankali da cewa su ne masu ambaton Allah kiyaman suna tsaye wa qu'udan a halin suna zaune wa ala junubihim da kuma yayin da suke kwanci. haka Allah ya tabbata masu hankali waɗanda suke tintintini dangane da halittar sammai da kasai wanda aya tana gwada mana ambatan Allah ko kowane yanayi sawa a tsaye take, ko a zaune take, ko a kwance take. sannan a cikin sahihu muslim hadisin na Aisha ya inganta da ke take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yazkuru Allah ala kulli ahyani take manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana ambatan Allah ala kulli ahyanihi akan kowane lokaci mana kowane yanayi manzon Allah na ambatan Allah kuma ya dace da ke nan la yaqumu wa la yajlisu illa ala zikri mana manzon Allah baya zama baya tashi sai a bisa ambatan Allah kuma hadisi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yana cewa duk waɗanda suka zauna wani majalisi suka tashi ba tare da sun ambata Allah ba za su tashi suna wari kadifatul ibadi kamar wani kushen jaki shi yasa a kunna yanzu idan an zauna a gurin zama in za ka tashi sai kana fara kafaratul majlis ka ce subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk maza Allah ce in ka bada wannan jumla za a kankare maka zunubin ka da ka dauka a wannan zama din da kai guda ka anan sayyidina ali bin abi talib yana gaya mana majalisin annabi sallallahu alaihi wa sallama la yaqumu ولا يجلس إلا على ذكره وإذا انتهى إلى قوم إذا ما زال الله يتكي زوا بوس متاني ما لا يجي إلا وس متاني سكي جلس حيث ينتهي به المجلس sai ya zauna inda majalisin ya kare da shi wa idan taha ila qaumin idan manzo Allah ya tike ya je ya ishe wasu mutane jalasa sai ya zauna aisu yantahi bihi majlis inda majalisin ya kare da shi wannan ma inganta cikin hadisi kamar hadisin Jabir ibn Samura wanda Imam Tirmidhi da Imam Ahmad da Abu Ya'la a cikin Musnad da Ibn Hibbana da wani suka rawaito Jabir ibn Samura yana cewa kunna idza ataina an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam jalasa ahaduna haythu yantahi jabir ibn samra ya ce mu sahabbai mun kasance mun zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ɗayan ku yana zama inda majalisi ya kare ashe ba daidai ba ne kamar yadda muke zaune mutum ya shigo ya tsallaka wancan ya tsallaka wancan ya tsallaka wancan wannan ba sunna ba ne Allah ya hana ko manzon Allah baya haka abinda aka yi da shi ba laifi in ka hango gurin da ba kowa to ka zo ka zauna a gurin amma al'asu ka zauna inda majalisi ya kare hadisi ya yi zanta cikin bukhari da huwa da ta imamu malik za Allah ya ce mana ba ku labarin mutane guda uku ba wasu mutane ne suka zo wajen zama suka zo majalisi su uku ɗaya da ya zo ya tsaya sai ya koma baya ɗaya kuma sai ya ga wani guri ba kowa sai ya zauna a gurin ɗaya kuma ya zauna inda majalisi ya kare shi da maza Allah ce mana ba ku labarin su ba ɗayan dai a'ara da fa'ara da Allah anhu ya bijiri ta Allah ya bijira ya ya kawar da kai ya kyale shi ma'ana Allah ya kawar ya ya ya ya kyale shi ya bijire masa inda ya bijiri gurin alkhairi ya dame shi shi ma Allah ya kyale shi ba alkhairi tare da shi wanda ya tafi kenan ɗaya da ya ga wani guri ya zauna to ya tattaro ne ya samu gurin da zai tattara kanshi ba awa Allah shi ma sai Allah ya tattaro shi na uku kuma ya zauna inda majalisi ya take wasta ya min Allah ya ji kunyar Allah sai Allah ya ji kunyar kaga kenan a ce al'asu ka zaura inda ka samu idan kana son wurin da yake gaba ko wani guri muayyani sai ka zo lokacin da za ka samu gurin ba daidai ba ne wanda yake gida ko yake kasuwa ko yake ta unguwarsu ya turo wani zo ya sa mai wani guri wani abu ya tsare mai guri sai shi wani mutum da ya ga dama ya zo wannan ba daidai ba daidai ba ne saboda abin da suke cewa almakanu lissabiki wanda ya riga zuwa shi ke da ya zauna togaci yadda malamai suka yi sun togace idan wanda za a tsare wa gurin akwai wata fa'ida ta addini da za ta sa mai haka suka buga misali suka ce kamar malamin da yake karantarwa a guri ya halatta a tsare mai gurin idan ya zo ya samu gurin ya zauna tun da yana karantar da jama'a saboda shi akwai wajen fa'ida turu jami'u amma in ba haka ba saurari ka zo saurare na zo to wanda ya riga zuwa ya zauna amma wannan bai hana wanda ya zo zai yi alwala ya ajiye littafin sai zai yi alwala wanda ya zo ya yi alwala amma yana da bukata a wajen masallaci ya ajiye abin shi bukatar sai ya dawo amma wanda muke magana a kai wanda yana gida wanda yana kasuwa wanda baya kula gaba daya a ajiye masa kuma ga wani yazo da wuri shi kuma a hana masa wannan wajen wannan ba daidai ba ko a nan ba da sauki duk rigimar da muke a nan masallaci karama ce in ka je haramun makka ko madina ko wanda sana'ar suka bai da wannan aiki zai zo da da duba guda hudu ko biyar zai ci cin ta a gaban masallaci saman farko ko kuma yaje inda ma'ana yake guri mai kyau zai cin akwai waɗanda da sun zo zai cire da duba sai a bashi kuɗi wacce ma yanzu zai cire akwai abin da ake bashi da aka ji sana'a shi kenan zo da ya fi kowa matsala shi aikin shi ke da zai ta tare kuma ga yadda ake faɗa da su irin wannan za ka yi mamaki shi dai zai kama gurin mutum biyar goma shida bakwai takwas yana yana tsarewa idan an zo in za ka bashi wani abu ya cire ba ka kun ga wannan ba daidai ba ne shi yasa tun zamanin shekul islam ibn taymiyyah da rahimahullahu ta'ala an fasa tambaya da gane da irin wannan ya ba da amfa. amma wanda zai lura bukata ta kama shi zai sake alwala zai fita waje sai littafi ya dawo zai sai ruwa ya dawo wannan ba ko mai za a mai rako mai domin shi ma yana gurin yadda kake gurin shi ma yana gurin da haka wannan babu laifi haka nan har wayo ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka yake shi ba kamar yadda yi yago a nan wa ya amuru bi zalika manzo Allah yana umarni da haka mana in ka zo guri ka zauna inda ya ciki yuqi kullu jurasaihi bi nasibihi yuqi manzo Allah yana ba kullu jurasaihi dukkan abokan zaman zaman sa bi nasibihi raban mana yana ba su rabban majalisi abin da yake tantance a ba su ko na ilimi ko na ma'ana kyauta ko na girmamawa manzo Allah yana ba kowa ban shi ne ne gurgurdu anan kalmar nasibi ta hada da duk wani abin da ya shafi haƙƙi na shi akwai haƙƙi kila na girmamawa akwai haƙƙi kila na ilimi za Allah zai karantar da duk wanda ya zo gwargwaron yadda ya kamata la yahsibu jalisu mai zama da manzon Allah baya zaton anna ahadan aqrabu alayhi min cewa wani ya fi shi girma da matsayi a wajen manzon Allah mai zama gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama la yahtibu baya zatan jalisu mai zama da manzon Allah baya zatan anna ahadan wai ga wani aqrabu alaihi min da ya fi shi girma da matsayi a wajen manzon Allah saboda yadda manzon Allah yake kowa mu'amala irin yadda ta dace da shi hadisin Jabir a Jarir ibn Abdullah Jarir ibn Abdullah hadisin yana cikin Bukhari da Muslim yana cewa ba a jaba ne rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam murdu aslam inda na musulunta manzo Allah bai taba kanye da ya hana ni shiga wuri inda ya zo manzo Allah zai ki a kyare sai ce wala ra'ani illa tabassama fi wajhi kuma inda zai ga da sai mun murushi duk lokacin da zai ga da ni sai mun murushi kun ga irin wannan kenan abin da ya zo a cikin wannan hadisi man jalaka wanda ya zauna da manzan Allah aw fawada ko ya tattauna da shi shi ne tattaunawa ai raja shine ya yi mu raja a, ya yi me suka tattauna da manzan Allah fi hajatin cikin wata bukata sabarahu sai manzan Allah ya yi masa haƙuri, hatta ya kula kuna al-musarifu an ba sai ya zama shi zai bar manzan Allah ba manzan Allah ne zai tafiya ba shi ba ma'ana duk wanda ya zo da bukata ko ya zauna da manzon Allah fi hajatin cikin wata bukata sabara sai manzon Allah ya masa kun ya jure da shi a ya kuna huwa al-munsarif har ya zama shi mai bukatar shi zama shi zai juya an ya bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ba kowa zai iya ba sai ya je ko a cikin mutane ba kowa ne za ka muka tara ba ko ya zama ba ba zai ma'ana kyale gaba, sai ma'ana kai ka tafi ka shi in ba irin annabi sallallahu alaihi sallam ba wa man fa'ala hajata wanda ya roki manzo Allah wata bukata lam yaruddahu ba zai mayar da shi ba illa bi hafa sai da wannan abu in dai ce manzo Allah ba ni sai manzo Allah ya bashi hadisi ya zo a cikin kuwata ta Imam Malik da sahih na Imam Bukhari daga Abu Sa'id al-Khudri yace wasu mutanen Madina sa'adun nabiyyi sallallahu alaihi ba fa asabu su zo sun roki maza Allah maza Allah ya dauka ya ba sun ba karu da karo kan maza Allah fa asabu maza Allah ya ba sun ba karu da karo kan maza Allah karo da uku fa asabu maza Allah ya ba su hatta da fi da ma inda wani abin da yake gurin maza Allah ya kare to uku sura rokan shi yana ba su sannan sai maza Allah ya fice musu duk wanda ya yi hakuri to Allah zai haka fuskar da shi duk wanda ya nemi wa Allah zai kame zai kamar da shi Za Allah ya nuna musu da wannan roƙo gwara sai a kure shi ya bi amma dai sun roƙi manzon Allah za Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba to haka ne an roƙi manzon Allah abu yana bayarwa aw bi mai min minan qawl ko ya bayar da mai roƙon bi mai min minan qawl da magana mai sauƙi? mai turin minan al shi ne ya gaya musu magana mai daɗi da ya kuri babu ka yi yanzu in an kawo zan baka har ma bayan fatin mazan Allah sallallahu alaihi za zamanin zai da Abubakar da kawo dukiya ta jizya sai da ne yake ina waɗanda mazan Allah ya yi wa alƙawari saboda mazan Allah ya da mutane irin wannan je kai an kawo a baka suka zo sai da ne yake kowa ya je da ibadin da mazan Allah zai yi kowa ya je ji ba sannan hadisi ya zata cikin bukari abbas babban manzan Allah sallallahu da wasallama wata rana an ka dukiya manzan Allah ya ce abbas je ka diba ya je ya diba ya ƙara sai da ya diba mai yawa sai ya gasa ɗauka sai yake cewa ya rasu da Allah kai umarni a dauka kun maza Allah ce sai dai ka ɗauka yanka. Ya ce to kai dauka kun maza Allah ce sai dai ka ɗauka yanka. Sai da ya rage ya rage ta zai ya ɗauka sannan ya ɗauka yanka. to maza Allah an ruke shi ko ya bayar ko ya alƙawari kuna tana da hadisin mutumin da ya afka ta cikin watan Ramadan ko ya zo ce ya Rasulullahi na halaka manzon Allah ce me ya halakar da kai na afka mata ta cikin Ramadan da rana Maza Allah ce za ka iya azumi cikin ba zan iya ba za ka iya yadda baiwa ko bawa bai da shi za ka iya ciyar da miskinai babu maza Allah ce zauna da aka bai sadaka manzon Allah ya bashi sallallahu alaihi wa sallam qad wasi'a an-nas basuhu wa qulubu qad wasi'a an-nas ya yarwatu mutane basuhu shimfida wanda manzon Allah yake wa qulubu da dabi'un manzon Allah sun yi yarwaci mutane mana babu wanda bai samu ba kowa ya samu wannan hali da kyawawan dabi'un manzon Allah kowa ya gamsar da shi Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda hadisi a cikin Bukhari da Muslim da Imam Ahmad da sahih da Ibn Khuzaimah da sahih da Ibrahim Hibban ana dan malik yana cewa ba su ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala al-islam shay'an illa azar cikin dai akan musulunci ne ba a taɓa tambayar manzon Allah wani abu ba sai ya bayar da yake ne a kan musulunci a ce ya rasulullah ka ka bani kaza na musulunta in ka karanta yakin hulai lokacin da aka dawo manzon Allah ya ba zani ba yi ya raba mu Allah ka tsuru wanda sababbin shigo a musulunci ne ana renon akwai wanda manzo Allah ya ba awaki da tumaki ɗari akwai wanda manzo Allah ya ba ɗari uku akwai wanda manzo Allah ya ba ɗari biyu haka manzo Allah ya ba su mutanen da ba wanda aka ba har suka ji ba daɗi hadisin yana cikin Bukhari Mai hunda suka haka bai ya kawo shi sai kuma suna cewa Rasulullah ya za a je yaƙi a dawo kuma ka ɗauka ka ba wasu mutane waɗanda dukkan su ma ga gashi yanzu ma yake a musulunci sai maza Allah ya sa aka tara mutanen Madina yake ba kowa sai ku ta ba babu kowa sai ku za Allah yake cewa ashe ban zo muku da shari'a ba ashe ban zo muku da musulunci ba bayan kafirki ba wanda yake komai sai za Allah ki kila kuma mun ga dama kwa iya cewa ba a koro ka ba ka ba ka gurin zama za Allah ki za ku iya gaya mun haka ko ku ce ba ƙarya ta banka ganta kaka ba za la ce za ku iya gaya mu haka amma ku sani ba za ce na rantsi da wanda na ke hannunsa da mutane za su shiga wata hanya mutanen madina su wata hanya na su shi bal ansari da na shiga inda mutanen madina su tafi da haka ku yanzu ba za ku yarda ba mutane su tafi da duniya ko kuma ku tafi da Allah da manzansa suka ce radina ya rasulullah mun yadda ya manzansa to maza yana bayar da abin da ya samu a kan musulunci fa fara lahum aban za Allah ya zama muku ba. wanda ya zo a hadisi maza Allah yana cewa ni matsayin uba nake a wajen wata qira'a inda qira'a ce bata zama mutawatira ba da Allah ya ce Allah yake ta annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum sai ce wa huwa abun lahum shi kuma baba ne gare ku ba za Allah uba ne da mu'minai matansa kuma iyayen mu'minai ne ya ka manzo Allah kamar matsayin uba yake wa faru indahu fil haqqi sawa suka zama a wajen manzo Allah wajen haƙƙi duk daidai suke majlis majalisin manzo Allah sallallahu alaihi sallam majlisu ilmi wurin zama ne na ilimi wa hilmin da sanyin hali wa hayanin da kunya wa amanatin da amana wa sabrin da haƙuri haka Majalisar manzon Allah yake sallallahu alaihi sallam ilimi kowa ya san dama da abin da manzon Allah ya faɗa ilimi ne sanyin hali manzon Allah yana tausasawa ko da safi ciki zafi manzon Allah ya tausasa kunya manzon Allah yana da kunya za mu karanta a gaba imamu tirmidhi zai mana babi guda akan kunyar annabi sallallahu alaihi sallam amana hakuri la turfa'u fihi al-aswat ba da sauki a madalin Allah wanda kuma umarni ne na Allah ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wanda kuma hali yana nan a gurin da ake karanta da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam wala tuqbalu fihi dukhulu wala tuqbalu ba a aibata fihi a majalisin manzon Allah al-qur'an abin da yake da alfarma ma'ana ba a aikata wani abin da yake da kima yake da mutunci ba a shiga mutunci a cikin mutunci a majalisun manzon Allah wala tusalla ko tusna wala tusna fantadu ba kuma a yada wasu abubuwan da aka yi wanda ba daidai ba banta a nan shi abubuwan da ma'ana za su faru waɗanda suke na kuskure misali ana majalisin wani ya abin da ba daidai ba don an tashi kafai ba sa zuwa da ya dawo a yi lati wada wadatun shar ba a yada yin waɗannan kurakuran in ka ji sun faɗa to a babin karantarwa ne ce wata rana muna gore da manzo Allah wani yayi kaza manzo Allah ya ce bai kaza sai sa galiba in kana karanta hadisi za ga hadisin da wani yayi abu ba a cika ambatan sunan shi ba ba shi ake ce wani mutum yayi kaza yanzu yawanci ana karanta hadisin wanda ya tsari a masallaci amma galibin wayo su da sunan shi ba sai dai malaman tarihi ce wada ne wani ma ce sai a ce wada ne wani sa ce saboda baka tuki karantarwa ake so ba wai wani abu ba Mota muta'adilina ita ne suke a wajen zama a wajen manzon Allah da nuna fiye fihi takwa suna fi juna ne kurin a majalisun manzon Allah ta hanyar tsoron Allah متواضعين ما تقنت دكي باجر من كي يوكرون فيه الكبير سنا جرم مبا مجلس ويرحمون فيه الصغير سنا كما توسع ساوى قرني wannan kuma idan za a yi wannan to za a zauna lafiya jalibin limunmu da muke yi da a tsakaninmu ko a gidajenmu ko a unguwanninmu da rigingimin mu tsakaninmu da shugabanninmu wannan muka rasa su ba sa tausayin na ƙasa shi kuma na kasa ba ya girma wani sama sai ga an kira mutum mai mutunci mai daraja mai kima tunda a ka'ida a musulunci wanda yake shugaba shugaba ne ko wajen kasa shi shi sa abu zari yi ta zan yi zan yi da'a zan yi biyayya ko da ba wa aka ɗora mu ya zama shugaba na to amma mu za ka ba mu wannan za ka mutum ya kira sunan shugaba ya kundima masa a ashar kaga babu girmama babba shi kuma ba baya tausayin da kasa kullum tunanin ya zai wa Allah shi to haka muke to shi yasa za ka muna ta wahala to haka a kewa. to amma za ka tsarin sunna ta manzo Allah kai babba ka tausaya wa karami sai kuma karami ta girmama babba kowanne yana da haƙƙin da za a bashi wa yusiruna lal suna bibi da ma'abucin bukata wannan Allah ya ga mana cikin Qur'ani ko wa yusiruna ala walau kana bihim khasasa ko da suna da wata bukata ke bandadiya amma suna bibita wani akarin kawunan Wa ya yahfazuna al-gharib suna kiyaye bako ma'ana ba sa tuzar tashi suna kiyaye shi idan ya zo suna karrama shi suna ba shi abin da ya kamata a ba shi na mutunci qala al-husayn sai husayn ya ce sa'altu abi sannan na tambayi babana yana da kamar ibn abin talib an siratin nabi sallallahu alaihi wasallam fi julal dangane da tarihin manzon Allah sirar shi ana nufin halayen shi yadda yake ɗabi'un shi a cikin abokan zaman shi fa qala fi ibn kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'iman fi maza Allah sallallahu alaihi wasallam bai yawan sakin fuska ne al shi ne talaqatu wajhi sakin fuska to maza Allah da'iman fuska ta sake take sa idan ya fushi tana ganewa haka akwai mutanen da ba ka gane fushi yake ko ba fushi yake ba kullum ba ga mure a daura fuska shi ne yana fushi baya fushi ba ka iya gane a irin wanda ake ta sa ba sa ba ka dariya sai an ba ko to ba ka ba zan Allah ba in ba zan Allah yana fushi ana ganewa za mu zo mu karanta a gaba idan kuma yana bari suke ana daɗa ganewa kuma koyaushe fuskar shi a sake take ga wancan sahabin dare yana ta tun da musulun da inda ya zaka ya mun mulushi sai ce sa halal kuluki mai sauƙin halaye ɗabi'u ba za Allah san baka ne kasa akwai mai wahalar halaye da biyu. akwai mutanen da ba kowa zai iya zama da su ba suna nan sai ne kowa cikin mutane da manzo Allah ce shi mumini yana samu kuma ana sama da shi amma mutum mai kaushin hali mai halin shi yana da tsauri ba kowa ne ke zama da shi ba za ka irin waɗannan mutanen dan abu kaɗan ku shi ba. dan abu kaɗan ke sa a gurin malaman hadisi in irin wannan ya ce wani mutumin kirki ne to kullum inda ka je za ka samu wani mutumin kirki ne dan irin shi koya kai abu sai a ce ka suna da wahala ba kuma koya za ka abu ya fassara ta da wata fassara kila za ka ga zai gamu da kai kana jin yunwa gaisa ana jin ba ka yi fuska ba sai yake wa da ma ina ma mai magana ya ma sha su ne kullum sai suka taka ba zai tunanin cewa wala Allah akwai wani abu na uzuri ba to manzo Allah sa halan su biyu sun tsara da sauki sannan layyina rijali kamar ka ce bai taushin bangare ma'ana bai kirbi da layyina rijali ma'ana za ka same shi yana da tausasawa yana da rangwame laisa bi farzin ba mai ma'ana tsanani ba ne, wala ghalizin ba mai kaushin hali ba bane lalla bai da tsanani sai zala ce walau kunta fazzan ghalizan qalbi lam fasu mai hawli da maza Allah yana da tsanantawa da kaushin hali da tsanani da kafin ba za su tara a karkashin shi ba duk za su wasu kuma ko yanzu a rayuwa kan mutum ya tara jama'a za ga ɗabi'unsa suna da alaka da waɗannan jama'a da zai tara idan zai zama ma'ana mutum ne mai kaushin hali mai zage mai cin mutunci Allah ce kwabo mai min ba wala ba za Allah ma bai yi mata yi mata bane shi ne shi da iru da hayaniya wani dai da unguwa sai ka san yana nan akwai irin matasan da in suna unguwa za ka san yana da ya fito da gida hanyar wani aboki zai kwana mai kira in yi ga wancan ma zai haka ne za ka gina ta iyu abu ba kai ba gindi baya magana a hankali sai gira ake da shi to ko min za ka jira ita maza Allah baya wani wala fa'ashi maza Allah ba mai alfasha bane wannan ma tana nan da kare cikin matakan mu idan za ka zo ka ta an taro ana jira to za ka ji ana yi ana sa zaki ana yi ana jefa zaki da ba faɗi wani ji mun mutum ne a shirya faɗa san da sai magana maza Allah baya alfasha haka da kuma alfasha irin ta maganganun baka yana cikin albasha idan abin da za ka da yawa daga cikin matasan mu shi ne idan yana zaune waka yake ji da kiɗa in yana tafiya waka yake ji da kiɗa idan yana aiki waka yake ji da kiɗa sai da wani abu da'iman yana ji yana yi duk wanda yana cikin babin abin da yake mara kyau wala ayya ba za Allah ba mai aibatawa ba da abin da ya gani sai ya kushi wala ushahid za Allah ba mai ruwa ba ne. duk wannan halayen manzo Allah bai da sallallahu alaihi wasallam ya tagafaru amma la yastahi yana ka wanda kai ga abinda baya sha'awa in ka kawo abinda baya so bai zama bai gani ba ba ruwan shi ba zai aibata ba wala yuhisu min muradihi kuma baya sanya mai san abin ya dai bai kauna yuhisu daga ayisi ayisa ya dai bai kauna la tai asu kada ku dai bai kauna bin rauhillah to wala yuhisu maza Allah baya sa mai san abin radi sai ka ɗayan abin ya ɗebe kaura a za ku wanda za ka zo da sai kana san kaza sai ya yi kokarin yadda za ka zafi kai ma ba za ka samu abin ba to ba za Allah ba ya samu sun ya ɗebe kauna daga abin da yake ko ta hanyar ya kushe abin ko ta hanyar ya nuna mai abin da zai samu ba wala ya haifi mutum ba kuma ya taɓa da mutum cikin lamarin cikin wannan abin ma'ana za Allah ya sanya mutum ya ji cewa ba zai samu wannan abin ya taɓa da shi a? qad taraka nafsahu min salatin manzo Allah ya raba kansa da abuwa guda uku al-miraq ne al-miraq jayayya da mutum manzo Allah ya bar baya yin wannan hadisi ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni na labinci gida ga hasken aljanna ga wanda ya bar jayayya ko yana da gaskiya jayayya wanda ba amfani yasa hatta a cikin alqur'ani da za a magana mujadala shi akai wala tujadilu ahlal kitabi illa billati ya ahsan wajadiluhum billati ya ahsan me al ahsan mujadala da za a yi dan a fahimci juna ba dai ku kure ga ba dai ku kure ba ba dai ciwo mutunci ba dai cikin mutunci ba a'a muna yi ne da gaskiya da mutum ko ni in gane ba dai ne bane ko kai da amma mutum da zamu yi na jiro na cewa baka isa ba idani ko dan baka san komai ba ko in nuna dan cikin kaskantar da kai wannan babu kyau ko da kana da gaskiya kamar jayayya to ba da tana irin wanda za a zauna ana yi shi baya amfanar wala fi wa wala fi ai ta jayayya kan wani abin da bai kai aka ba sai dai za a kan kwallo sai wasu kusa kwana suna jayayya kuma jayayyar gaba ɗaya cin abin da bai da amfani domin tattaunawa ake akan wasan da ba ba ba in aka zo yi sai rara mai shi kai ce baka isa ba ai ta yi kaga har wani sa'in an kai har abin ya kai da tata to ka sa nau ka sa na sa kaza kai ma ka sa kaza a ce to in an yi kaza ai ta jayayya ko kuma a kan wani abin da ya faru wanda ya ce kaza ne wanda ya ce kaza ne wanda duk ba dabi'a mutum na kware ba ne? za Allah ba ya raba kansa da wani nawa Wani ifsa da yawaita zance al ifsa min al kalam yawaita zance yawan yawan magana yawan surutu wasu da ke au min almali ko ya wuce dukiya sun yi ta tarawa ya ta tarawa baya su ya bayar da'iman shi dai a bashi wa ma la alihi da abin da ba zai amfane shi ba abin da ba zai amfane shi ba ba Allah baya shi da shi ne ma'anar ma la ya'nihi kun ga ya zo a hadisi mai kusi islamin mar'i mu ma la ya'nihi ya'nihi anan ana nufin abin da bai kamata ya mutu da shi ba ba wai ana nufin kada ta hana kyakkyawa ba kada ke umarni da abu mai kyau ka hana mummuna a ya ali ya abin da ba zai amfane ka ba kila da lafiya ba za ka ba shi ba Allah ya yana sifata wa mummuna da mummuna yake wallahi da kuma ko lahwi nuna. wa taraka ta min salat wannan abuwa manzo Allah ya ɗebe kanta daga godan abuwa baya yi haka ne ya kyale mutane min salatin daga abuwa uku ma'ana manzo Allah baya mutane abubuwa guda uku kana la yazummu ahadan baya zargin wani kushe azzanku anan kushewa ba za ta baya kushe wani wala ya ebu baya aibin shi wala ya tsubu ba baya neman al'aurarsa wace neman al'aura shi ne ka dinka neman abin da yake na mutuncin mutum yadda za ka bayyana shi a gurin mutane da kuni ka faɗi wasu ayyukan sabuna na wanda ba kowa ya san yana yi domin zan ka baya ba bar baya ya a cikin hadisi wanda ya bi al'auran wani to shi ba sai Allah ya tuzarta shi ko da cikin gidan shi shi yasa ba daidai bane mutum yana koyewa yana abu in ka gani tsakanin ka da shi yi mai nasiha amma kada ka fito ka dinga yaya ta shi ba ba a bukatar wannan in ba za ka iya mai nasiha ba sai ta hanyar wani to iya wanda zai yi mai nasiha iya shi za ka gaya shi sa abin da kama bayyana da labarai suke ba daidai ba ne a je kotu mutum yana shari'a da matarsa a ɗauko kuma a yaya ta mutane a je kotu miliyan yana rikici da babai ko a yaya duk abin da kai ba za ka so a yi maka ba bai kamata ka yada wani ba a je kotu a samu ga wani an kawo shi ya yi lalata da yarinya karama ko da tsohuwa ko da waye a mutum a faɗa a kafafen yaɗa labarai bai da amfani saboda in kai wannan ba taimakon shi kai bishi wanda ya abu ko da ka ɓoye sunan shi to ai ka to zarta shi ka to zarta shi mai kun wani ya sani wani bai sani wani bai sani an kuma sai ka ji an yi hira da mutum ko ya akai a ai za kuɗi na ba ita ce ta ai ka duk wannan ba daidai ba ne. ana yaya ta abin da in an yaya ta shi akwai maslaha mutum da ya je sata sai aka kawo shi sai a kare yanke mai hukunci hukuncin kuma dama akwai masu irin wannan aikin sai a zo a faɗa to an kama wani ya yi kaza alƙali ya bai hukunci kaza kuma duk wanda ya irin wannan aiki to alƙali zai bai hukunci kamar wannan shi ke nan kaga an yi ne da wata maslaha amma me amfani dan kun kama da cewa ga wani an kama yana lalata da dabba to me za ku kara mana a ciki kuma gobe ba za ku kama da gashi an bai hukunci ba sai dai a gaya mana bannar ba a gaya mana hukunci haka kuma a dinga bibiyar mutane cikin ma'ana abubuwan da baya dacewa ya fito sai a zuwa dinga fada shi yasa wannan musulunci ya hada ba za a ce man satara musliman satara Allah yau mai kiyama a nan ba ana da cikin ba fi kaɗai ba a ta suturtawa ta mutunci da abin da kai ba za ka su a madalan gare da kai ba to kai ma a same bakinka a kan ɗan uwanka sai kai ne addu'a ana yaya da abin da yake da maslaha a kai shi sa da in ka ji kamar irin soriya idan za a yanki hukunci da kisa ba ma a sanarwa za a yanki sai dai waɗanda suke area su ga an da mutum to a nan ne za a gudanar da suke gurin za su bai cewa to yanzu za a karewa wani kai ko za a yi haddi amma a rai ba za a faɗa ba cewa za mu karewa da kai yayi kaza jama'a muna gayyata in an zo na gurin za su gani sai bayan an zartar da hukuncin sanda sai a sanar ta gaba bayan labarai wanda ya yi kaza ya yi kaza amma an bai hukunci wanda ya irin wannan shi ba za a yi wannan hukunci amma da kama shi da shari'ar gaba ɗaya ba za ka san ana yi ba kuma ta shafi ka ba shi yasa hadda ka tashi ka tafi kotu ka je ka zauna a kotu wai dan ka riga kallon shari'a ana yi da kwari in ilimi kake karanta na wannan to ka je dan ka tsare da ilimi wannan harkar tafi amma ka kullum gaba gari ka je ka zo da kullu wannan idan wanda yake karan matan shi din nan gashi nan a cikin da ke me ki ai yana mun za ta zo da abu da sirri ko ku ce da dole da an gama ina wanda ya kaɗa shi ƙara gashi nan ke ne ba ka kai kana zo da kan aiki kenan a kowace aikin shi je gobe kallo kullum ya tashi shi kenan ya ji na wance ya ji na wance ya bai da wani amfani bai da wani amfani saboda tafi a auratin nasu ne biyar da a al'aurar mutane ne zai da wani amfani Su da haka maza Allah baya wannan wala ya takallamu maza Allah baya magana illa fi ma raja mu, sai abin da yake tsaron Allah zai ba shi lada dama magana su ci uku ne da abin da za ka bada ɗaya uku ne ko abin da annabi za a rubuta maka ko wanda lada za a rubuta maka ko wanda ba yanzu ba mallaka ba lada ba alaƙi kake zan sha ruwa zan ci abinci wannan ba abota ba komai sai in ya ta'allaka da wani abin da yake na haramun yayin da kace ma'ana zan ci abinci kana nufin ma'ana abincin haramun shi ke nan sai zama kayan bikin da yanzu kayan niyan hali haramun kuma kafurta amma abincin ranka ne za ka maka ce bari in sha ruwan nan ba wani abu wannan ladar kauna a rai ka to duk maganar za ka ba ta wuce wannan ko wanda akwai lada ko wanda zunubi ne a cikin ta ko wanda kuma ba ta da wani ita ba lada ba zunubi wasu ba da suka ce dukkan su kuma mala'iku na rubutawa domin Allah ta yi bayan su zumi tsauri inna na dai raqibun alim suka ce duka ko suka ce ta lada da zaki ake rubutawa za ta kallama idan maza Allah ya yi magana asraqa dulafahu mazaunan shi wanda suke zaune tare da shi mazaunan tare da shi أطرق في السوفية الأرض كأنما على رؤوسهم الطير إذا في سنة يلي أكل كاونا ɗaya daga cikin malamai ce sun tsuntsu baya sauka sai kan abin da yake tabbatacce in har tsuntsu zai zo sauka a karan kan mutum yana ganin mutum baya mutu amma in kana mutu ba zai sauka kai ba mana ana kwatanta maka yadda sabbin ce a majalisun manzon Allah suna cikin nutsuwa kai ka ce zuwa ka ɗora a kawunan Wanda ya shiga cikin hadisai ingantattu bai za ta kata idan maza Allah ya shiru da kallon mai sai ke magana la ya tana da ƙuna inda wani hadis ba sa da yake zance a wajen manzon Allah wanda ya faɗa wanda ya faɗa ya ku ba sa yi Inda suka dai wata rana Allah ya hana sai zama da ba sa yi wa man takallama indahu ku wanda ya magana wajen manzon Allah an fito ku an fito ku sai su dake shiru hatta ya kuma har sai ya gama ba wanda yana yi ko wanda yana yi hadithuhum indahu hadithu awwalihim hirarsu eh, zancensu a wajen manzan Allah irin zancen na farkon su ma'ana abinda na farko dai faɗa shi ake yi ba za a zo da wani abu daban ba a kawo wanda zai zo ya lalata zama ko ya zo da aikata wani yau ba haku manzan Allah yana dariya min ba ya za a kuna min kuna da abinda suke wa dariya ma'ana ana ana tsana maka abinda ya kayan da safe ya ba su dariya haka shi ma manzan Allah yakan yi dariya tare da su za mu zo mu guda akan abin da ya shafi dariya ta annabi sallallahu alaihi sallam wa ya ta'ajjabu yana mamaki ma ya ta'addabu na biyu daga abin da suke mamaki da gare shi ma'ana abin da su ma zai ba su mamaki sai manzo Allah ya yi tare da su wannan yana gwada maka manzo Allah yana da ɗabi'a ta mutuntaka shi yasa dan ka ce manzo Allah mutum ne ba bai sako ba masu cewa mutum ne kamar kowa ne suna nufin kamar kowa wajen halitta ba sako ba ne mana maza Allah yana da baki yana da kafa yana magana yana bacci yana cin abinci wannan ba sabo bane amma idan suna nufin kamar kowa wajen daraja da falala wannan ba daidai bane saboda Allah da yake inna ma ana basharun dukum yake yuha ilayya ana bin wahi maza Allah a sifa ta mutuntaka mutum yana bacci yana murmushi game da muke karanta yana magana yana cin abinci amma a daraja da falala ba daidai ke da kowa ba ba wanda za ka mace manzo Allah da shi wajen daraja da falala manzo Allah yana sama da kowa sallallahu alaihi wasallam wa yaghfiru lil gharibi manzo Allah yana hakuri ga bako alal jahwa akan wauta da zai al jahwa shine jafadi shine wauta to in ba ko zai wauta manzo Allah na hakuri me yasa ka ce al gharib domin su waɗanda suke mazauna tare da manzo Allah ko yaushe suna da ilimi sun san abin da ya dace bai dace ba isa Allah ce inda allazi la yudazu laka min wara'il hujurati aktsaruhum kafirun galibin masu zuwa kira manzon Allah ta bayan gida ana fara kira to wadanda Allah ce galibin su na yaƙi nuna ba sa aljanna ma'ana ba masu fahimta ne da ilimi mutanen da suke zaune a karkara da aka in sun bai dace ba sai yau da gobe kuma za su ilmanci ku gane to wanda Allah yana hakuri fi mantiqihi wajen maganar baban wa mas'alatihi da irin tambayar da zai yi a bukhari sahih al-bukhari hadisi ingantacce duk da daure rubar maza Allah ta yi ya Muhammad zan tambaye ka amma zan kadanta maka aga Anas dan Malik ko Abu Hurairah ko Abdullahi dan Mas'ud ba da zai ga manzon Allah haka to amma da yake manzon Allah ke tambayi yace dan aikin ka ya raya cewa za mu zami sallah biyar a cikin dare da yini Allah ya ce haka ne sai dai tabbaya gaba ɗaya da aka yi masa kuma Allah ya ce tabbatar masa ya ce wallahi la azidu wa la haza wa la hudu to ba zan kara ba da rage ba iya wadannan da jira musulmi wanda Allah ya ce aflaha wa yujir sadaka in dai gaskiya ya fada ya rabota in dai zai tsaya kan wadannan zai ya rabota to haka muke yi ana tsammani ce an mun kasance ta akwai muna murna wani mutumin kauye ya ko ba ko sun maza Allah da zai tambaye ta mu ba za mu iya yi ba shi ko sai zo ya tambaye ta yake so wanda mu kuma za mu samu amma mu ba za mu iya furtawa ba don gudun kada mu faɗa cikin abin da Allah ya hana mu A addajin kana asabu kama magana haka abin wajen Allah la da lahum suna ma san su jawo wata fita da kauyen ma'ana su jawo su saboda za su tambayar ai yatamannauna ana yastajlibunahum su jawo su ba ana nufin sirce ku ba a'a suna burin an yaji al-ghuraba ba su zo yi tambaya dalilin da bai su kuma su kalu wa yaqulu da Allah yana cewa idza ra'aytum taliba hajatin idan kun ga ma'abucin bukata ya tsalabu ya tsalabuwa yana neman wata bukata fa ruhu maza Allah ce ku taimake shi wannan shigen wannan hadisi ya zo a cikin bukari maza Allah ya zo umar ba ba ba ta ta sai maza Allah ya ce ke wuri duk da wuri. ku yi shafa abin da ake kira shafa a musulunci shine ka shige gaba wani ya samu wani abu maza Allah ce ku yi wannan Allah zai ba ku lada ashe ba da yake kai ta shige a mutum ke mutum alfarman samu wani da yi Allah zai ba ka lada dai eh, ko alfarma anan ba ana nufin wanda bai cancanci ta ba a wanda ya cancanta akwai mabukaci kila kofar gidan alhaji wani yana da bukata kila ma baya kofar gidan mutum ne a unguwa gidan shi ya rushe ka danga shi ta bani kuma kai ka san bai da shi an yi ruwa ka danga ta ya samu kwano da ɗan itace ya kange ga iyalan shi na zirga-zirga kai kuma kana da alaka da alhaji wani da wani ka san wannan mutum ba ka ne bai ma sani ba ka je ka samu alhaji wannan nan ya ce to bayan kun za ka ce to aikin alheri ne na ka maka akwai wani bawan Allah a gure ka za ka tanda shi ta zubi inda za ka daure ka gyara masa za ka samu lada a wajen Allah ga wannan ka shige gaba wajen ta mata alheri sai Allah ya baka lada man a shafa'atan hasanatan ya kullahu tukun bil'a shi ne shafa'a da ake so amma abin da mutum bai tantance shi ba to bai gabata ka shige da wajen yin shi ba sai gaya mai gaskiya amma in ya tantanta to babu ne idan ka shige da wajen karko bai wannan haƙƙi na shi don wani idan babu wannan wani ba yadda za a yi samu haƙƙi shi ba yadda za a yi samu kuma wannan yana da kyau raya shi a cikin al'umma a mujtama akwai wanda yana da hali yana taimaka amma bai san wani da wani da kuma ba ya zuwa inda suke sai kuma kana da alaka da shi sai kai bai talla aikin a sai ya zo yi sai Allah ya baka lada shi ba ya bashi lada kuma shine amfanin zama da shi ko ma ka ga wani kila yana da bukata ka je kai wannan kuma in ka tashi duk akwai hanyoyin da za ka fitar da kanka ba tare da ka shigar da kanka an zarge ka ba ba tare da ka shigar da kanka an zarge ka ba da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya ga mai ba abincin bukata yace idan ku ga mai wata bukata yanzu rubuwa yana neman ta fa'arfilu ku taimake shi wala yaqbalu sana'a illa bi mukafihin maza Allah baya karbar yabo illa bi mukafihin sai ga wanda yake tsaka tsakiya baya wuce gona da iri da ya zo za a yi kuma za Allah ya bayyana ta wuce gona da iri sai ya hana hadisi cikin musulmai babu Ahmad wani ya zo ya rasu rasulullah ya khairana wa ibn khairina wa ya sayyidana wa ibn sayyidina maza ya zo ya fi mabibicin mu dan mabibicin mu ya shugaban mu dan shugaban mu sai maza na ce ayyu Allah qulu bi qawlikum kuma dai abin da ka saba kuna faɗa ya rasulullah ya nabi Allah kuma dai irin wannan wala yantahu yantakum ash-shaytan kada shi ta gidan daye ku saboda idan manzo Allah ya buɗe wannan kofar to wani zai zo in wani zai zo sai ya zama da kuma an shiga wani wuri har an wuce guna da shi har ba wani hadisi manzo Allah ya nuna wanda zai yabi dan uwan shi a gaban dan uwan shi to kamar ya karya mai da dan baya in mutum zai zo ya yabe ka gobe ya yabe ka jibe ya yabe ka zai rubuta ka ne shi ta sai da Abubakar Siddiq in ka zo ka bada alheri shi ne yabe shi sai ce Allahumma la tu'akhidni bima yaqulu Allah kada ka kama da abin da suke fada wa firni ma la ya'lamu ka zaba samu abin da ban sani ba waj'alni khayran bayar yadhunnu kuma ka sanya ni in fice yadda ba suke zatona saboda dai ya kaskantar da kanshi kuma idan kana so ka samu lafiya duk lokacin da aka yaje ka to kai wanda ta kaskantar da kanka sai mara a samu balan amma in an yaje ka kai masa hau to shi ke sai a tafi in ba sa ban aiki ne ta lalata aikin sai suma ta shiga shi zan lalata al'ada iyaye da kakanni da ta ce ana gafa da malam sai ce almajiri kana cewa malam shi ko sai dawo almajirin ta saboda me gudun idan ya tafi a kan haka yana amsa da zai je kuma ka je ba cikin wannan musamman su a lokacin wanda ake gaya wannan ana gaya masa ta ce ba irin malinta ta girma ba wannan ba ita muke magana ba dan kada shi ma malam wala kace almajiri wannan dama akwai kalmar malam ta girmamawa akwai kuma kalmar da ake faɗa ta har ana nufin makasudin ma'anarta da haka manzo Allah idan an yi tashi karɓar yabo baya ta sai da wanda zai ta yabo wala ya sa ala ahli hadith manzo Allah baya a wani zancen sa hatta ya duka har sai ya gama zancen fa yaqtahu bi nahyin aw qiyam sai manzo Allah ya yanke zancen ko dai ta hanyar hali ko tashi. me ake nabi ma'ana manzan Allah baya yanke mu wani zance hatta ya dusa har sai ya kekare iyaka in dai magana sai ya kama zan Allah ba ya yanke ma magana amma an yanke in ya kekare iyaka fa yaqra'u bi nahyin sai manzon Allah ya yanke abin da an hana wa kamar ne in gasa cikin bukari wasu yan mata suna yabo suna waka ranar idi suna buga mandiri suna waka sai dai suke cewa wa fina nabiyun ya ma masu ghaibi suna da irin waƙoƙin jahiliya haka wanda ba a saduwa cikin ba haramu yau ce fara ta ce kuma ga wani annabi tare da mu a cikin mu ya san abin da za a yi gobe sai manzo Allah shi da yi haza bar wannan magana wa qumi ma kunti taqulina qab bada da kuke bada da ce amma ba wannan ba kuma manzo Allah sai da ka tada shi au qiyamil ko kuma manzon Allah ya tashi ya bar gurin wannan shine karshen wannan dogon hadisi wanda sanadin shi yana da rauni amma mafi galibin abubuwan da suka zo a ciki sun tabbata a cikin wayoyi daban-daban daban ingantattu shi albani a kasa za mu ga inda ya rubutu a kasa yace wa'alam ka sani an annal hadisa shi wannan hadisi kana fil asli mufarraqan a asalin littafin mun ce wannan asalin littafin da imamu tirmidhi ne shi albani ya take ji to asalin littafin shi wannan hadisi mufarraqan ararabe ki bi iddati abwabin ababuka daban-daban daban-daban bi sanadin wahidin da sanadi daya inda za ka dauki al-shama'il muhammadiyya na tirmidhi ba za ka hadisi da wannan siyaki gaba ɗaya ba amma bi yake daban-daban fa jama'atuhu huna mana ce ni da tara shanan fi siyakin wahid a siyaki daya bi ijtihadin bi amma ijtihadi na ne kokari na ne ma'ana bankawar ya yi haka bani ne ne tunanin bari tsara shi a haka tunda duk sanadi ne ne zo da hanya ne ce kamar hadisi ne dai amma aka lalaba shi sun mara aiki ko musalikan ya ce sai kuma na ganshi yadda da tsara shi tunda tsari da tsari ni riwayar yaqub ibn subyan al-fasawi al-habib a cikin riwayar yaqub ibn subyan al-fasawi al-habib wanda yake da littafin al-ma'rifat wa tarikh fa innahu saqaha ya qulu wannan riwayar madbuqatan أعطيه في سياق واحد أسياق لا يعمل وأنا يا يا أبو كبيانون يا ناتي الأمر فيما نقله ابن كثير في البداية ثم أبن ابن كثير نقله في البداية في نزاقة ثم قال ابن كثير يكاو حديث أحق يتنكاوش في يتي وقد روى هذا الحديث وقد روى هذا الحديث بطوله الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتاب الشمائل في ابن كثير شيوي وانا حديثي أبو عيسى الترمذي يا رويته حسنا أحاديث تسوي في كتاب الشمائل عن سبيان بن وكيع لدى سبيان بن وكيع malam yace duna an bishira ila annahu rawahu fi mufarraqan ba tare da ibnu kathir ya ishara tirmidhi ba daban daban ya rawaito shi ba hada ba wanda yana so nuna mana ibnu kasir yayi bayani amma duk an bayani akwai kuskure tirmidhi da wanda ban mara shi ثم رأيته عند أبي نعيم sannan naga wannan hadisi a gurin Abu Nu'aym Abu Nu'aym aidan fi siyaqin wahidin a cikin siyaqi daya da haka ne nan malam ya tattara mana shi a guri daya da ka ga wanda zai koma sharhin wannan littafi siri bibi ko babin da hadisan yake sai gano sharhin wurare daban-daban ba zai same shi gaba ɗaya sun sharhin shi kamar yadda malam ya kawo ba wanda sati ko sun ce na yi karatu da yawa ka zuba karatu ka yi da yawa ko yau za mu tsaya a nan sai ya zo sai mu dan ta biyun da muke da kuke mu tashi abin da yake daidai Allah ya ba mu lada na kuskure kuma ubangiji Allah ya gafarta mana wallahu ta'ala a'lam wanda mai tambaye yake cewa wai shi ne idan yana sallah da daddare ba ya kuka kuma ko ya ji mutum sai ya yi kuka to ya abin yake ba gaskiya ba ne abin da ake bukata da sallah samun takawa da tsoron Allah da nutsuwa ba lallai sharadi ba ne sai ka yi kuka ko ba kai kuka ba Allah zai karba shi kuka ba yara yin shi ne don tsoron Allah kuma tsoron Allah ai ya bambanta a zuciya kuma zuciya kala kala ce wani yanzu abin da zai gani ya bashi da kuka wani ya gani ko gero ba zai ba zai wuce wani zai gani ya tsaya wani ba sayan ba zai ji ba to gwargwadon yadda mutum yake wannan sannan kuma gwargwadon yadda yake bayyana me ake faɗa wanda yake karanta alqur'ani yana ya san ma'anonin alqur'ani dake dake zai iya yin kuka sabanin wanda yake karanta din nan me yake karanta ba sai a karanta gurin dadi a wuce mai sani ba a karanta gurin azaba a wuce mai sani ba dan haka yin kan ba sharadi ba ne abin da ake so ne ka samu takawa ya ja an ce wai al'asmahi tsika ne wajen lura shi yana da hukun da bai da ya wallafa saboda muraji'a ba na ke tuna littafi ba zan ce ba ma zama na ke tunawa shi ne galibin da maganganun imam al-asma'i da abin da ya shafi irin wannan in kana karanta littattafai da malamai suka rubuta abin da ya shafi loka za ka suna ta kala al-asma'i misali ka ɗauki irin littafin lisanin arab ko ta tajin arab irin wannan littattafai da suke bayanin kalmomi na larabci za ka ji suna ta asma'i ya ce kaza asma'i ya ce kaza wanda yake mai hukuncin bin masallacin da ba sa ta da imama kuma sun karye ta ta mafi yadda da ita ba da alamun in dai ba sa imama gaba ɗaya ba sa yi ko ba na jin waɗannan mutane suna kan tabarkin bin sunna mutane da suke bin qur'ani kadai qur'ani yun ne ma'ana su cewa qur'ani kadai za a bi ba sunna su ne kila za ka samu suna sallah ba sa imama wannan bai kamata da bi sallah ba ko da ba kai mutuncin da kafirci ba ina jahilai ne to amma kai ba za ka bi sallah ba domin ba ba islamu ce kaɗai ba ta yi ba ruwa da yawa ba ta yi sai ne ba sani ba da aka irin waɗannan bai ba ka bi sallah ba sai ki ta kokarin karantar da su da fahimtar da su wanda yake maza Allah ce shi ku ba ne gare ku kuma ya zo kan cewa maza Allah ba ku gama wani ne ma'ana ba sa da Muhammadin a ba tsarin da rijali na wacce hukuwa ya kure take hukuwa ta nasaba uba a matsayin dangantaka game da za a ce kai dan wada ne kuma zan Allah ba a da shi ba dan ko uwa da aka tabbatar da aka ce ma yi ana nufin ta bangaren tausayawa da jin kai yadda uba zai tausaya ƴaƴan shi ji kansu ya ta musu to haka ba za Allah yake dangare da kafin shi ne jawabin da malamin ke wajen hada wannan in zai yi sujjada an nune zai fara taba kasa ko gwiwa magana mafi inganci an nune zai fara taba kasa na ce magana mafi inganci domin akwai tsammani wasu ce gwiwa za ta fara zuwa amma dai magana da ta fi inganci hannu nune zai fara taba kasa sannan gwiwa bibiya kuncin shan ruwa a tsaye domin mu a makaranta malamin yana bata mana rai idan muka sha ruwa a tsaye halitti wanda ko amai ya fi sauki a wani akwai hadisi da suka bada shan ruwa a tsaye ba ba daidai ba ne har wani ya sha ruwa a tsaye wanda ana ce kana kan mage ta sha tare da kai ta sha ruwan ta sha ko kuma ta sha kai ta sha ki ba za Allah ce to wanda ya bi ta sha ya sha tare da kai. Wata riwaya maganar amur to sai malamin suka fi gida idan suka da ba a san cewa haramun ne a sharuwa ce kamar wanda shi ne ra'ayin shirkul albani ya tattara hadisin ya fi. tun da aka ce in ka sha biyu za ku yi amai da ka san me ka sha da ɗaya amai an kamanta wanda ya sha da duwatsi wanda ya fi mage shafi ya sha tare da shi sannan maza Allah ya hana ya ce la yashrabanna ahadukum wa huwa qa'im yace to duk wanda yana nuna haram ina kai ce haramun wasu malamai kamar imamun nawawi da hukumar da suka ce a'a ba haramun bane amma dai makaru ne ka sha ruwa saboda an samu turai manzo Allah ya sha da ka suka ce idan ka je gurin da ba yadda za a yi ne ka sha ce ka sha ce amma a zauna shi ne fi zama daidai da ala akalli in za ka sha ruwa ka sha a zaune shi ne ya fi zama daidai amma inda larura ka ji gurin famfo da ne ka saboda za ka fadi wa minka sai ka sha a nan babin larura ne amma sha a zaune shi ya fi daidai ko da ba mu ce haramun bane a sha a ce idan an samu wasu rayu da suka nuna kuma manzan Allah ya sha a Allah wa a'lam ina ganin tambayoyin da za mu wa amsawa nan, wannan kuma na su ba ke hakuri wasu kuma tambayoyin kan su fita gabata wasu kuma ba sa bukatar amsa akwai tambayar da za a yi masa sai da cewa ba bukatar a yi maka wannan tambaya abin da yake daidai Allah ya masu lada na kuskure kuma Allah ya gabarta mana wallahu ta'ala a'ala wa a'lam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Thank you. لكن